kan ma an yi karatu biyu ودخلوا على zahalata زهلة su wayannan bayan Allah sun shiga wajen wannan bawa Allah mai suna zahala mai bauta ga Allah fakallamu ha suka yi mata magana ba yau aka fara irin wannan shishi biyu ba kana yin abunka wani sai sai zai sani ka ce maka yadda kake ba haka yi kamata ba ka rage Na ka yayi yawa ni kace na waye da na farko ibada da nake ba kai nake ba na biyu kayan da Allah ya halitta in ba ka da komai a ciki Allah ya ban abuna bai shawara da kai to da dama dama na faɓawa Allah to saboda tausayi nan da ne kana ce ka faɓa Allah ba faɓa Allah ba in na koma na kalli abin da manzo na yayi yanin ba ya tsaya har kafa ta kumbura magabata mutum ya yi bautan Allah tsoron Allah ya hafa yana tsarin jini yana hawayen jini to sai in dai ba za ka iya yi ba sai ka ce to mu kuma Allah ka ba mu iko mu sai ka ji cewa nan kana da iko kan wani irin wannan kuma ne neman Allah ka taimake mu ya isa iyaka na abudu wa iyaka na sayi idan baka samu na taimako ba ta za mu da suka shiga wurin su fakan lamuha suka yi mata magana a kan saɗan rage birri bi nasiha ɗan rangwanta wa kanta faƙalar innama hiya ayyamu wa ba ta nasi ai wa'annan kwanuka ne na rige-rige ana rige-rige ko a duniya ana shirin gafa wani zai ce maka ce a hankali ba haka ake ba za ka fi shi ba ruwa kashe lokaci ne na rigirge muna gafa ne فمن فاته اليوم ulam yi يدركه غدا wanda wani abu ya kubuce masa yau ba zai same shi gobe ba idan ba ka zo karatu yau ba na gobe na gobe ba ka zo ba na yau ba yau ka gama asararta in ya ba ka zo yau ba to ta yau dai in akwai wani abu da ake samu kaya a fara shi na gobe shi kuma yana nan daban kaga yau wa ranar karfe ta tafi a banza ba ta cikin lissafi ballan zama ce guda da wai tunda a kaman yadda kuke cewa da yadda iyayen kuke cewa karatu ya kawo ku sai ya zan yau baka zo ba to tun da baka kaya a karan yau ba za ka same shi gobe ba na gobe daban na jibi daban kada ka ce sai baɗi bana kuma kayi asararta shi Allah ba zai jira ka ba faman fata yau shay'un lam yudrikhu gadan wallahi ya ikwata la usalliyanna lillah zan dinga sallah don neman yadda Allah ma a kallat ne jawarihi in dai gaɓaɓuwa na za su iya ɗauka nan wala asumanna lahu fi ayyami hayati kuma zan dinga masa azumi har muddin ina raye wala abakiyanna ma hamalatil ma'a ainaya anin zan yi kuka in dai har ido na na dauke da hawaye wa man arada an yanzura fi sairil qaw ya ga ga kai fursa yace wanda ke son ya ga rayuwar wa'annan bayan Allah so magabata ko can me wancan ke ulul himma fi eh, in rijalil umma ko wancan kuma ulul himma inda nisa wannan inda ulo eh, inda rijalil umma wannan inda nisa'i inda nisa to wanda ke son ya ga himman wa'annan bayin Allah da suka gabata ya duba rayuwarsu wa ya tafarraja fi batatini mujahadatihim yayi walwala ya samu tafarraje hankalinsa ya huta idan kana aiki ka ga wannan na yi wannan wa ya kan ji daɗi kada kana aiki ka kamar kai kaɗai ne har wani na ma'an hankalin shi goyi sai ka rage ka rage in wani abu ya same ka ba ruwan shi ya bari sau da kanan mai son ya farraje ya yaye wa kansa damuwa game da wannan fi basati ne a cikin gonakai dausayoyin mujahadatarsu faliyar ke kitabi ya duba littafi wannan ibn al-jawzi ke yana da wani littafi sa al-musamma bi safwat safawa tatattu a tatattu tatattu ne aka tara sana ka tsinci wasu a cikin aka tara littafin na nan jin ya kai mujalladi hudu da dama duk wa'annan mutane ɗin za ka faɗi su ciki duk wani zuba mutum da aka faɗi a cikin mafi yawa a ulul himma inda rijali za ka za a shi a cikin safatu safawa za ka gan shi a cikin ainihin ko dai a galabiya an fi samu su a cikin amma mafi yancin mata akwai a auda ta ke su ina jin na uku ne galiba ne zan yi tawa su. kan kana son ka ga wani amma dai ka dubi safuwa ta safuwa za ka ga mutane na na ciki littafin yana da kyau ga dalibai su karanta da an ce littafi a yawon wani dinga ta yaushe za a fa Allah ya taimake mu a irin wannan karatu da ke idan an kan da maka akwai a littafi kaza an kan da akwai a littafi kaza idan ka auka yadda ka karanta wannan a nan za ka ta a can to sai ka ga sauran ma kana ganewa da kanka gwargwado kana fahimta da kanka kana fahimta da kanka idan an karanta littafin kamar an karanta shi kamar an karanta shi na zo ka dubi eh, wanne ne ulul himman ne yanzu ai kusan ya tattake littafin ibnu qayyim wannan yake ma ya ɗauko shi a madarajar salihin nan wannan yake ma ya ɗauko shi a igafa wannan yake ma ka ƙabiyar nan ya ɗauko ta a tarikul ta ne wannan yake maka ya ɗauko ta a wane ne wannan yake maka ta ah, to in ka tsara littattafan ka karanta ta ana ya ɗauko wancan da zai ka karanta za ka yi karanta kafin za ka yi karanta baya to me yasa karfe ta kan فما تصفه فإنه يرى من أخبار القوم زي جمع جندن باين الله ما يعد نفسه بالإضافة إليه من الموتى زي دينك لسة تكامسة إن إن جنجي نكاسة غريسة زي دينك كام زي جنجي نكاسة غريسة كما تتو إن شاء الله أيك أيك كمان أنا زمانة دعوة أشتكي مثلا تنين يوم ka gani inda ɗalibi ne a nan ya yi da ya yi kulliya ya gama amma yanzu kaga yana can ɗaki a aji inda da ne ba yadda za a yi zai shigo cikin masallacin nan ya koma can ɗakin ya zauna wani nan karatu ba zai yi ba Amma a ce ne ba za a ce Allah ya kiyaye ba <laughs> al'amarin ke kasancewa amma a ce ne malam ya fi zan yanzu Allah ta'ala ya ji kanmu da su da shi gaba da a ce ya mutu ya kwana a nan fatan za mu aje shi shi ma mai karatu tukuna da sassafe ne yana ji yana kallo kyan zai ce malam ya ana karatun nan yana kwance kun so zanta daga tsofai tsofai haka na sai ya taho ba maganan aini abin da ba annabawa ma suna cike abin na zai taho ya zo ya shigo ciki ya zafa ko ya shigo ciki amma yau yana can yana kwance ana ta wannan harbin tsorin da a ce mana wani yana da yana kwance yana ce yana kwance yana jira ka gan ka kwatanta shi da mu ce ina akwai bambanci hmm. to da ce za ka kalli ainihin rayuwarka in ka karanta wa'incan bayan Allah za ka ɗauki kanka gawa ce kuna ne za ka ɗauki gawa ce ba mutum ba ne ba kuma saboda Allah ka dubi ko wannan baiwa Allah ka ka ɗauka za ka je cikin yi mutum ya kama da gawa uku yadda ke sauka a uku mana rigima ce muka sa kan babaka wallahi rigima ce ta muka sa kan yanzu ka gani ba in muka sallah isha bayan an yi sallah zaman da zamu yafi na sallah eh? zaman da muke wasu zaki yafi na sallah balla da nani dukkan mun cika lokutan mu mana da shi da shi ne lokutan mu haka take tafiya a banza ba na ofis. in duniya ce ba ta kirki ba tunda za a sai maka ana assalamu alaikum kai tarbihin ka ka jiya ka shiga gida idan ka je gidan nan ba za a dinga kawo maka matsalan ba magi matsalan kaza ya kare matsalan za a je buki gida kaza matsalan me ne ake cikin gida kaza idan ka je gidan gaba da sai da ake maka barka da zuwa an yanke abin da ake ciki na ibada in ka shiga wurin ibada ka shiga abinci za ka mai za ka ce sai kanka kana jin gida ya ci ne ko ina matakka na ta yi wannan ba ta yi ta bauki da ta kama abinci ta zauna mai gida akwai wani abu na san jan karsa wani na cin da shi fara ta nemi wuri ka kwanta ka dungule hmm? kai ka gani in ka dunkule yau gobe ma ka dunkule wannan satin ka dunkule wata ne zuwa kana kallon rage kayi to ni ne nan gidan ne gaskiya ni ne banza a cikin gidan nan ‘ya'yana sun fi ni mata ta fi ni kanne na sun fi ni da iyaye na can ga abin da ake to duk ba yi a kafin ne mai gida ma ya kawo tv yana kallo wanda bai da tv yana da waya sai ya ba a wani wallahi ma da lokacin da muke da shi zai ɗauki zai ɗauki wannan abin da zan zai ɗauke shi kuma sannan kafin idan misalin yau da za ka sauka rana ɗaya gobe in ka matsa na wata sauka sai ya ƙaru da za ka sake kara zai kara karuwa tun da wurin zai zama hanyar ta kake bi ai ko direban mu ya saba yana bin hanya ba a da kasa shi ko da ka wuce shi a wani wuri ya san nan wurin ba a gudu ya san hatsarin da ke cikin ne in ya ba can inda kana da san ko hatsari shi kuma zai wuce ka in ya bi da zan yana bi za ga mun tuna rabuwa suke rabuwa suke duk da ana jin tsoron hatsari ana kai ga a ce ga amma wajen kula da dangare kaza menene kaza sai kaga tafiyar ta ƙara sauri take ba ma yin addinin ne don ya kwata-kwata kawai dole ba abin da muka yi kama da shi wallahi ma zan matattu sannan zaune cikin makara sai an da kuma makara an ka in ga makasa na sai an ɗauke makara in za an je bakin kabarin an aje ba a kai to Allah ya gafarta mana ta shiga shiga daki ko sai an ko mutum sannan an za an sa a daki to kwance rigar ka kaga nan an ɗaure nan an ɗaure dan kwance haka a sai kun kwance ma kuma ya kurfe ku tafi kaga wannan ya mutu bai da komai a duniya yanzu ba a ba shi ba a ɗora maka tun mutum ma tun kafin ka mutu ma an ka bibiya a rayuwarka ta duniya zama nan gawa ce in an duba gawa ce in dai dangar sojan addini ne mutum gawa ce bai da amfani yana da cin arzikin allah yana sa arzikin allah ce to kan dai kai ƙoƙarin karanta wannan littafin in ka karanta na littafin za ka ɗauki kai matakke ne bal min akhbaril muta'abbidati daga cikin labaran masu bautan Allah mata minan niswa ma na nafsuhu Allah wanda mutum zai raina kansa to ai kafin ka je wanda littafin da makanta ulul ma inda nisa'i na ai mun gani dun da shaga mace ta yi karatu irin su rabi a al'adariya ta yi ta yi kawai bacci ya dame ta kawai ta miki ta shiga ta nan gidan ta bullo ta kan gida tana tilawa ta bullo ta ta zagaye tana tana tilawa ba ta yi bacci ba, ina ta ga bacci wanda ke gidan wanda yake neman aljanna yana tsoron wuta ya zai yi bacci ai da mamaki ka san wutan nan tana cikin da kashe za a kai in buga ka san aljannan nan in ba ita ka samu ba wancan gidan zai na ka gaba ina ka gaba to amma rashin sanin yaƙini sani ne mun san shi sama sama babu yaƙini sai za ka ke ganin dole ma kana kama ba ce ya kire ba sai ɗan ma yana ma gani idan ne kuma ma ya ta kiro na tsaho a inda sama'ihi nan za a je da su wanda suke shirin tafiya inda ba da yan makaranta yan makaranta ko kuna da lafiya zuwa bakwai za mu yi kallon wannan gawa bakwai na ga za mu iya yin na kubra malaman makaranta kuma na yadda